يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون suka ci gaba da cewa Musa yana yin abin da yake yi don ya fitar da ku daga wannan ƙasar taku ita ce Misra daga nan sai Fir'auna ya shawarce su kan sha'anin annabi Musa ya ce da su wace shawara za ku bani